نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد حاله وزاد إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ta'ala ya kawo mu ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na hadisi cikin wannan littafi umdatul ahkam min kalami khayrul anam da babban malami al-Islam Ismaili al-Maqdisi hafizahu rahimahullah ta'ala za mu tashi babu ma yalbasu al-mu'minu min al babu ma yalbasu al min al babu abin da ya kamata ko ya halatta ya aikin hajji ya sa da tsari idan mutum zai yi aikin hajji ko zai yi umara waɗanda kaya ne suka halatta ya sa waɗanda kuma kaya ne bai halatta ya sa ba ko waɗanda tufafi ne ya halatta ya sa waɗanda tufafin ne bai halatta ya sa ba ba da ya kawo hadisai guda biyu da alaƙa da babu sannan kuma sai cika sababin da hadisai guda biyu waɗanda ba su da alaƙa kai tsaye da babu حديث فرق مالك عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الخمس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الفغانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين حديث نبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم وانه قال kamar yadda muka ambata ma ya masa take da babu ma yalbasu al-muhrim min al-thiyab babu wadanda irin kaya ko tufafi ya halatta da kuma wadanda ba su halatta bi aikin hajji ya sa hadisin farko an abdullahi bin Umar radiyallahu anhu an kabo daga sayyidina abdullahi bin Umar Allah ma madaukakin sarki ya kare ya a gare shi Allah bin Umar baya bukatar gama ko hadisan da muka karanta a baya a babun da ya gabata akwai ta suna Allah أن رجلا قال يا رسول الله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتي ولمتن ياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد الذي وفتوى ما يلبس المؤمن من الثياب يا ما أيت الأدلع ولن أئرم تفاتي لي أيت الحج زي تحت ko wanda ya harama da aikin hajji ko wanda ya harama da umara domin idan an ce al-muhrim zai ya daukar mai aikin hajji sai kuma ya daukar mai umara dukkanin su ana ce su al-muhrim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم في شيما لا يلبس القمص فزي تاريخنا با القمص جمع قميص la yalbasu al-qumsa wa zai sanya riguna ba al-qums jamu qamisin riguna riga kwara ne al-qamis wa al-ama'ima sannan ba zai sanya rawunna ba al-ama'im jam'i ne na al-amama al-amama rawun wala tarawilati sannan kuma ba zai sanya wani dina ba at-tarawilat jamu tarawil جمعنا والدنا التراويح والنوم ولا البرانة sannan kuma ba zai sanya riga ne laba wato yar mawuku jam'i ne na al-ummus fara ɗaya, al'barani, jam'i riguna waɗanda suka kasance suna da huluna rigunan da ake ɗan kasu tare da huluna wala khifafa sannan ba zai sanya kulfi kulfi ba al-zifar jam'u kulfi ba zai sanya kulfi illa ahad la yajibu alayhi sai dai mutumin da bai samu silifas ba ba zai samu takalmi guda biyu ba falyalbas kuffaini ko ya sanya kulfi guda biyun sa wal huma asfala min al-ka'bayn in ya kaji sai ka shi ya yanke saman ya zama idanuwan kafafuwan guda biyu sun bayyana wala yalbasu min al-thiyab shay'an sannan ba zai sanya wani abu na tufafi ba masabu za'faran wanda turaren za'faran ya shafe shi aw warsun ko kuma turaren warsun وللبخاري رواية الإمام البخاري ولا تنتخب المرأة mace ba za ta sa niqabi ba ba za ta sanya niqabi ba abinda ake rufe fuska da shi wala talbasu kufajai sannan ba za ta sanya tafunan hannu guda biyu ba wannan hadisin riwayar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu sannan hadisi na biyu da alaka da shi mu haɗe da shi sai mai bayani gaba ki daya an Abdullah ibn Abbas hadisi ya zo daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات لا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم خطبه عرفه ranar tara ga watan zulhijja a aikin hajjin sa na ban kwana a ciki yace man lam yajid na alayhi duk wanda bai samu takalma guda biyu ba slipan fal yalbas al khuffayn to babu dai shi ya sanya kufi guda biyu wa mallam lam yajid idaman bai sanya damar sanya ba wato zani ko kwarjalle faliyalbas jarawila to ya sanya wasu lil muhrim ya ba da wannan fatawar ne a cikin gudubarsa ga mutumin da ke aikin hajji waɗannan hadisan guda biyu su ne usuli su ne duwatsu kuma aklani al-muhrim wa ma da yin al-muhrim su ne tushe a fikahance a cikin musulunci duk dabdalar da malamai suke yi a kan irin kayan da mai aikin hajji zai sa ko kayan da mai aikin hajji ba zai sa ba to waɗannan hadisan guda biyu su ne aslani mu'tamadani alaihim hadisan da ake dogara manya-manyan malamai na hadisi da suka tashi shirkin waɗannan hadisan guda biyu sai da suka yi bayani mai tsawo يقول حديثا الإمام مالك يا سيد الله فذلك الإمام ابن عبد البر الشلة فلسة جادي جاء التمشيد جاء الاستثناء ذكر يا قوي سبياني أو ذا الشرك حكى الإمام البخاري الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى شما ديزو بياني يا قوي سبياني أبي مدى أحسن بوضع النقلي حكى الإمام أبو الوليد الباسي الشلة تابلت عليه سقع ala shargin muwatta shi ma ya tsawaita bayani a game da sharhin waɗannan hadisan guda so da hadisai ne masu muhimmanci a babun aikin hajji a game da tufafin mai aikin hajji zai sa ko tufafin da mai aikin hajji bai halatta ya sa babban malami a shir salim bin shi yi mana shimfiɗa a game da waɗannan babu a game da wannan babu ce wa dukhulu fil nusuk shiga aikin hajji ko umra shine an-nusuk fi ibadatin jalila shiga ne cikin ibada wacce take mai girma aikin hajji ibada ce babba yu'azzimu fiha an-nasiku rabbahu bi'anwa'i al-qurbat sai aikin hajji ko umra yana girmama ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da nau'ukan ibadoci da ake neman kusanci كالله سبحانه وتعالى ويبتعد عن مواطن التعب سنوكم من عيش الحج كومي عيش الأمرة يلا عيسى تبدأ كالسة ذكر أقول تزين كل عدو ونون إسعاد لذا كان من الهكمي طب وده حق يكسن شيدة قسين هجمع تخصيصه بسياج بعيدة عن التقييم والتنقل شرع قدرتي تكيقا سمي عيش الحج وأمرة da wasu irin kaya ko tufafi waɗanda suka zama sun nisanci nuna ado ko nuna tana cikin shi daɗi da aka ce ga kayan da ake son kasa. liyuzhira bidalika kamalal kulli wa ta'zim lillahi ta'ala domin mutum ya bayyana cikar kankantar da kansa ga Allah da kuma girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala wato idan masu aikin hajji suka sa waɗannan kayan tsarare Ko suna cewa ya Allah ba mai girma ke kai kamar yadda a cikin tashin alkiyama Allah ta'ala zai ce liman al-mulku yau ce lillahi wahidil qahhar to haka aikin hajji haka aikin hajji kayan nan da alhazai suke sawa farare da mayafi da kwarjalle ko kamar suna nuna ma Allah suna cewa ne يا ألا لا عظيم إلا أنت ولا قدير إلا أنت يا ألا باب ونبضل كي كديني بابا كي كديني تركي كي كديني كي دبلكي gaban kasa da ministocinsa da kwannoni da kowa da kowa gaba ki an zo an sa kaya iri daya sannan wa tawakkudul mufrimin fil libad sannan wannan na nuna tsayantakar masu aikin hajji a tufafi yana nuna al'umma kanta a haɗe yake wato duk abin da al'umma musulmi za su yi ana son su sun yi shi gabaki ɗaya bai ɗaya ga su a yi hajji sun sa kaya iri ɗaya babu wani mai bambanta kansa da wani فلا يحصل بينهم تفاوت أو تفاقم sai ya zama kenan a tsakanin ku ba za a samu fifiko ko alfahari ba wani ba zai ce na ci ka ba wani ba zai ce na ci ka ba wani ba zai wani alfahari ba a aikin sarki shi yasa shari'ar musulunci sai ta sanya waɗannan kaya ta ce su ne kayan da mai aikin da ake bukatar sa to guda wancan hadisi hadisi ya an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya waɗanne kaya ne ya kamata mai aikin hajji ya sa sai wanda da kuma yi a malaman balaga sai kuma uslubul hakim uslubul hakim shine kayi tambaya sai a baka amsa ba akan abin da kai tambaya ba domin ya kamata kai tambayar abin da aka baka amsa mun gane suna tambayar sa da suna tambayar da al'adilla jin jirayen wata sai Allah ta'ala sai ya ce kul hiya mawaqitu lin ka ce musu fa'idojin jin jirayen wata mawaqitu lin-nas an sanya su zama lokuta ne ibada wal-hajj da kuma hajji ga mutane to nan sahabi ya ya tambayi annabi sallallahu alaihi menene mai aikin hajji ya halatta ya sa malaman mu suna da fa'ida suna cewa babul halal aw sa'u min babil haram wa babul haram atyaqu min babil halal yanzu idan aka ce za a lissafa maka abubuwan da Allah ya halatta ba za a ce lissafa amma sai a ce maka abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne to duk abin da aka yi shiru ya zama halal shi ne hadisi hasan وسكت عن أشياء رحمة لكم غير مثلها فلا تبحثوا عنها Allah ta'ala ya shiru game da wasu abubuwa ba ya manta ba Allah ya yi ne saboda tausayi shine malaman mu na fiqh suke cewa sababul aqul Allah ya yafa wannan so daga kullum idan za a maka bayani sai a lissafa maka abubuwan da suke haram wato duk abin da ba a lissafa ba ya zama mai dina ya zama halal shine babul halal aw sabu min babil haram wa babul haram aw adyaq min babil halal kullum babul halal ya fi babun haram kuma kullum ya fi kunci wa kan fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tuhibtum Allah ya rarrabe su abin da ya haramta daga kullum a na karantarwa abin da mutunci ke karantar da mu ka ma mutane abubuwan da suke haramu sauran abubuwa kuma halal ne domin su yawa halal ya fi yawa fiye da haram to wannan sahabin ya zo yana tambaya a gaba da waɗanda kaya ne aikin hajji zai sa ya halatta ya sa to suna da yawa to sai manzon sama sai ya tsame masa waɗanda ba za a sa ba cikin waɗanda ba za a sa ba manzon sama yake ba za a sa alƙubus ba ba za a sa riga ba mai aikin hajji ba ya sa riga mai aikin hajji ba zai sa riga ba wannan amarin mai aikin hajji ba zai sa rawani ba ba za ka ɗaura rawani ba ko kai ne limamin duniya a aikin hajji suna kallon mai ba da babban shugaban malaman kasar saudi arabia a shi abdullahi abdullahi tsarin shekh habibullah wanda yake kulma a abin zai zo da kayan safara da yadda kowa ya sa kaya a cikin ba. sannan wala tarawilati ne ai tafaddi ba zai sa wani ba at-tarawilat jami'i ne na at التراويل malamai suka ce da mufrad lahu fi jinsihi ba yi da mufradi a jinsi ba yi da fara daya asalin sa at ne duk da wasu malaman lugha suna ganin za ke cewa at-tilwa amma sai lugha ce wacce take shaji'a ba usha ba lugha wacce take mai fasaha ita ce a ce ba idan kana son ka samar da fara ɗaya na wasu sai ka ce تزيد إلى سوى الحمد لله إن لم يأتني أجلي حتى اقتسيت من الإسلام سربالا عرفت الفاتحين والجوء مباراة إيكي أما إذا ذاك أفعاد وسلم بسيرين التعاوين وشو أيا أما يدى أكون شما تموتا ولا المعاني سنن لأجل الحج بذي ساعة يرمى غوفة البغنس يتجي ردد أكي ساوى أكي مكة الله sannan wani alkhisaf mai aiki sabbi ba zai samu ba shafi sannan aka ce wala yalbasu bi da sannan aiki ba zai ta da ya kasance an shafa musu turaren ba turaren turare ne amma kuma turare ne amma ana kira kaya da shi so da za a yi kiri sannan kuma ya rika ba da aiki aka shi ma wa turare ne da ake yin kiri da shi daga kaya ake yi kuma ya rika ba da kamshi mun gane to wannan ya shafi maza ke shi kenan sai kuma manzala ta zama sai ce wadatar tasibul a ita kuma mace a aikin hajji abin da ya haɗa za ta sa shi ne ba za ta sa ni niqabi ba mai aikin hajji mace ba za ta sa hijabi ba haka ne kuma ba za ta sa hijabi ba sannan wala talbas wala talbas kufadai sannan ba za ta sa kafan ba wannan su ne abubuwan da mai aikin hajji mace ba za ta sa الإمام ابن دقيق الجيد رحمه الله تعالى يجي وفي تحليل المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة الآلة تنهرمت cewa mai aikin hajji ba zai sanya kayan da aka ɗinka ba ai riga da aka yi ko 'yan maroko ma da tsakiya ce ba zai sa su ba da abubuwan da aka ambata akwai saba wa al'ada ana son a lokacin a matsayin da mai aikin hajji ka fita daga al'adar da ka saba sannan wani quludu an al ma'ruf li ishari an-nafs bi sannan an fita daga abin da aka saba da shi domin a ciyar da rai abu biyu abu na farko an ragu kuma na farko al-qudu an duniya a lokacin da kai ka shiga aikin sarki kamar kafin duniya kana kamanta kanka da wanda ya tsinci kanshi a filin tashin alkiyama wa tadakkur li lubsi al-aqsan min tadassi al-makhil sannan kuma a lokacin da ka cire kaya da kana tunatar da kanka kayan da za a sa maka na tafiya lafiya yana abin da kai haka ya aikin hajji lokacin da ya sa waɗannan kayan guda biyu da idani da ridani yana tunatar ma kansa cewa akwai ranar da zai zo da tsinci kansa za a sa masa kayan da ba a dinkawa ba za a rabe akan maganar sai yana cewa alkafu lai da lahu juyu ba a balantaba ne aljihu ba za a idan ya ce aljihu yana nufin duk kayan da aka dinka saboda wanda rigar za ka yi ce mata aljihu a larabci ومن عيش الهدي بجيسا ولا يجيب الإمام كل دقيقة رحمه الله تعالى يسمنا مشكلة الله كان ثلاثة لاهية إذا ثلاثة كان والثاني الذي تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة إذا انقطع وانا اتفاق من أي الهدي وكان tuna da kanka cewa kana cikin wata ibada ce mai عن معتادها ka fita daga abin aka saba shi kullum yanzu wani abu da musamman kake ai shi yasa ake mutuji kaki domin su bambanta da tsohon mutanen gari cewa suna da wani aiki da tsohon mutanen gari ba su yi so da bai kamata sun kasakkin baki kamar yadda mutanen gari ke sakin baki ba har su yadda wani zai da ya tafi gwamnati na tsaro ake da yan sanda kayan musamman to shi sa shi ma mai aikin farki sai aka masa tufafi na musamman aka hana shi sa wasu tufafi domin a ciyar da shi ya ji a cewa wani aiki yake yi na musamman wanda ya kamata ya tsara kansa yasa Allah ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farama fihinna alhajja fala rafata wala wala jahil aikin hajji wata ibada ce ta musamman ake bukatar idan mutum ya shiga to akwai dokoki masu yawa a ciki al-imam ibn zayd ya ce mujibul lil isbani alaiha hakan ce tilan tawo mutum ya bi kawai aikin sabbin zai fuskanta saboda gashi a tashi ba sai da aka bambanta shi da wanda ba shi ba sannan wal muhafazati ala qawaniha sannan kuma wannan sai sa shi kiyaye dokokin aikin hajji wa afsaniha da kuma rukunan aikin hajji wa shuruha da sharuɗan aikin hajji wa da aikin idan aka bambanta aka ya sa kayan da ya ga dama wani sai ya rika manta amma ma za mu mutum yana cin kayan nan da yake tare da su akwai mutumin da ya saba idan ya sa riga idan bai sa ya ciki ba singili sai ya kamar bai sa riga ba sai za ce ba za ka sa akwai mutumin da idan ya sa wando idan bai sa kayan ne na ciki ba sai ya kamar bai sa kaya ba bai za ce ba zai sa akwai mutumin da idan bai sa hula ba sai ya kamar bai sa kaya ba bai za ce ba zai sa ba akwai mutumin da idan bai sa rawani ba shi ne kamar bai sa kaya ba to ya ce ba zai sa da rajin ce ba rawani ga ashe wani matsayi yake na musamman da ya kamata ya tsara wannan matakin ya kula da shi kai ya saka shi da shi al'imamu su da zai ya ce waɗannan su ne fa'idoji guda biyu da suka sa aka bambanta a kayan mai aikin hajji da kuma wanda ba mai aikin hajji ba الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يجي كل ما في هذا الحديث مشترك عليه من أهل العلم duk abinda aka ambata a cikin wannan hadisin malamai da ba su sun yi ijma'i a kansu annahu la yalfasu bil mut'im ma la mut'ima li ay tafasil bil wannan an yi ittifaqi a kansu ba a samu wani malamin kwara ɗaya da ya وفي معنى ما ذكرنا من الكبس والتراويلات والبعانب يكون المخيط كله الإمام الدقيق يقول الإمام ابن عبد البر يشيء تتعب هي ذبت الحديث الحديث الحديث وياشي بالجسم عن أولا قل قعب هي على الحديث بلا بد هنا اللوقة يقول عليه هنا الحديث هنا الجبة هنا الإباعة ينادى على الخليفة ينادى على الخليلة ينادى على القفيفة اسمنا يلي هنا الله منظم كيف دعا للقمص يشتري ذلك قبل أفضل قد يجي تب أبنك كيدا معنى يا يا شكت جمال هذا من عيد فدي بذيتا عن كبا بذيتا فل مرابا بذيتا سنجلين تب تنبو كنتو من كابا أيو يمكن أن يتعكا هذا كبذيتا فلا يكون لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شد عنه شيء بحلت بأي أي الحج يسني دكا من الاتفاق اللي أقع بتابع وما لم يسمي ذلك من الله يسمي ما لم أنت أقتابه تتضمش شعبي والشاب لا يقع ما لم يسمي إذا كانوا شعبي شعبي شيء وإذا رفعنا وأنه هو بقى أولاد to da ka mai aikin hajji ba zai sa ɗin kaya ba الإمام بن عبد البر يجيب بلده وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء sannan malamai sun yi isbari a kan cewa waɗannan kayan da aka ambata aka ce mai aikin hajji ba zai sa ba to namiji ake nufi amma ban da والتراويل والخمر والخفاف باب ليه كيف تتساوى هو عيد الحج باب ليه كيف تتساوى إله باب ليه كيف تتساوى بايع باب ليه كيف تتساوى الخمر الخمر جمع خماع أبدا فيه في مدى كلمة والخفاف باب ليه كيف عيد الحج وشيء تتساوى كيف أنا نفس النوجه وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه malamai sun yi ijma'i in ja imam na silbar akan cewa haramun da shine akan tsaye ba zai sa ba wa annahu laysa lahu an yughfi ya ai ta fadi ba zai rufa ba zai rufa kansa بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda manzon sama ya hana ta irin sannan kuma ya hana ta rawun wanda kaga ba zai sa guna ba kenan har da irin tawa duk ba zai sa wa atmahu al-zamna bi ghadd ya take ce mana malamai sun take yin ismani anna ihram al-mar'ati fi wajhiha cewa ita mace harabin ta a fuskace shi yasa aka ce wala tantaqi bil mar'a mace in tana aikin hajji ko kuma ba za ta sa niqabi wa anna laha an tughfiya ra'ataha ya wajaba ba ta rufa kanta a aikin hajji وتكثر شعرها تكف كاشفة وهي مقيمة الحاجة لها أيضا الحج وأن لها أن تسلل الثوب على وجهها من فقر رأسها تسلل خفيفا أما يا هل الصلاة إذا قبل في شيخة النقاب أن لا يدجي ولا سبب فتولنا نائشة رضي الله تعالى عنها زيايتنا لا أسماء لا نائشة أسماء رضي الله عنها sun kasance idan suna aikin haji sukan sanya da niqabi idan suka zo wajen tarin maza da yawa sai su da niqabi idan kuma suka wuce wajen maza da yawa sai su daga da niqabi to ya halatta babu laifi amma mace ta da kaji gaba da shi ne kumtar ko fuskarta alhali tana aikin haji ko umra wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ta ba za ta yi gane to da abubuwan da aka hana mace ta aikin haji guda biyu an kana da tarka fuskar ta gaba ki daya din sannan an da ta sa ta hannu amma duk abin da ba wannan ba na tufafi ya halatta ita mace za ta iya sa so da ka za ta sa lullubi jilbabi jilbabi shi ne lullubin sama wanda zai rike masa jikin ta gaba ki daya daga sama har sannan ya halatta ta doguwar riga sannan ya halatta ɗaura gani sannan ya halatta sa irin wando da mata suke sawa a ciki wannan jihar da wannan albarka yana fitar mana da abubuwan da hadisin nan ya fitar mana na fiku kuma abubuwan da malamai suka yi ijma'i a kansu شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى يكتشي ويستحق أن يطعم في ثوبين نظيفين بأيك الحج أنا سوكون عمرة إذا سيئ عمي يسع تفاتي كجاجي كورا فإن كان أبيضين فهما أفضل idan mai aikin hajji ko mai umra ya sa fararen tufafi to shi aka samu izari da rijaki kai a matsayin ka na namiji kasa wa yajuzu an tuhrima fi jami'i ajnas al-thiyab al-mubahah ya halatta thiyabin da ya zama halatta ne a sa ya halatta mai aikin hajji zai iya daukar sa a matsayin kayan sa kamar mai min al-qutl sawa'u tufafin da aka yi shi daga yadin daga yadin da aka yi shi daga auduga babu da shi ne aikin hajji ya sa amma kuma sai wasu fara wasu da ake sawa da kai daga auduga ake wani wasu ne na tashi wani kittan haka wanda aka yi shi daga kittani irin yadi mai kaurin nan wasu haka yadin da aka yi shi tufafin da aka yi daga su irin kaya masu masu masu irin kayan mutanen wajen da suke da tsanyi babu laifi in ji shekul islam bin tafiya wa tafi Allah ta'ala mai aikin hajji ko mai umara zai iya sa sai shekul islam tafiya ce wa sunnatu an yukrima fi izari wa ridai a sunnance mai aikin hajji abinda aka fi so a gare shi shine ya sa tufafi izari da ridai izari shine kwarjalle sani da zai ɗaura. ridai kuma bayani sawa'un kana makhifai aw ghayra makhifai daidai ne haka su aka yi suka zama toni toni ne ciki da alaku ko kuma abin nan ne mata suke ce ma wannan in in zan mace ya dinki ya ya ya ya ki an da zaman farko zaman baki ko ciki da alaku to ko irin shi aka yi ko ko ba irin sa ba ko asalin kallon yaki ne haka yi daidai باتفاق الأئمة شيخ الإسلام الجميع شيء والنقال ومكتب في قبائل الاتفاق ولو أحرم في غيره ما جاز أما دا مكتب فيه حرم بعد إزالة رجال فهو يأتي وكما غفر عليما يأتي إذا كان مما يجوز لبسه الله إذا كانت تشكين أمر بها على ويجوز أن يبرم في الأبيض وغيره من الألوان الثانية يا هلست أتفاج وشين يسا حرم الصفور مريكو وتتكلم دي هلست تتكلم دي هلست مشون دي يسا ان كان ملونا هو دائرة دولة لوني ما فهي يا هلست مشون دي يسا أما يرجع بنا من الشيوى سنة هو الأفضل السنة الأفضل أن يبرم في ثوبين أبيضين sun samu ne a sunna abinda aka mutum ya yi ya sa haramun da fari idani da ridai shi ne abin da aka so amma da ya yi da sabanin haka cikin tufafin da ba riguna ba tufafin da ba rawani ba tufafin da ba ƴan morocco ba babu ne sannan shekul islam tafiya ya ce wal afdalu an tuhmila fi alayhi in tayassar sannan abin da aka so in san samu ne shi ne ya ya harabi da ya sai ne da ka kakal masu ne in ta yasa su ya ga abin shi ya ga wannan hiya allati yuqalu laha tasuma yace a wajajen su da ake cewa dimash suna kiran sifar da at-tasuma kada mu kada ko da shi fa in lam yajid alayhi lam khuffaini idan bai aikin hajji bai sabo ta kalma sifar in aka ce silifas ba ana nufin ka mai wai ke silifas da ake wanka da shi ba a a takalmi ta ka zari takalmin da ake ganin wani yankin kafa musamman ya tsinka ana ganin su ta gaba to shi ne ake nufi da anna'alu idan ko aka ce alhida'u shi ne takalmin da ba kafa duka ba ba shi in an ce shi kuma kurfi shi aiki ne yake manta ba mun yi albasu al-husayn a baya ko al-us shi aiki yake yana da aikin safa kuma yana da aikin takalmi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aikin hajji abinda ake son ya sa shi ne ya sa takalmi buɗaɗɗe ba dole ne sai ba ko da sai a je jidda mutum ya matsa ya ce ya zama kalmar sun ko ya samu dan madina a takalmi haka da handa takalmin da zaka iya cirewa ka iya sawa cikin sauƙi ba tare da sai ka zauna ba shine ake nufi da to shi ya islam ya samu idan bai sama ba da bisa kufai ne sai ya sanya kufi وليس عليه أن يقطعه قانون الكعبين شيخ الإسلام الجميع يأتي قانون بني تيجي لنكيائك يسمى تسمى حديث حديث الضبو يأتي وليقطعه ما أسفل من الكعبين mutum ne zai yi aiki na sirri na kakanni ta ka zare ba ko slipper amma kuma yana da kurfi kurfi shi kuma rufe kafa yake da masa ko a hadisin farko annabi sallallahu alaihi ya ce sai ka yanka saman kurfin idanuwan tsawonka guda biyu sai su bayyana a wasu hadisi na biyu kuma hadisin sai na fi na Abbas da yace ya ji Annabi sallallahu alaihi sallam yana ba a rafa a hijjatul wada shi kuma bai ambaci cewa wani ya tsahu ma asfala min al-ka'bayn ba bai ce mutum ya yanke su idanuwan tsawonka su fito ba sai zama malamin ya sabani a cikin wannan hadisin shin tilas ne idan mutum ba yi da takalmin da zai sa ɗaɗɗe sai ya zama yana da takalmi mai rufi shin tilas ne sai ya yanke sa idanuwan kafafuwansa guda biyu sun fito ko ko a za mu zo da sabanin nan da insha Allah amma shi shehu da samu jami'a fahimtar ka ita ce ba dole sai mutum ya yanke ba shine sai ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil qat'i awwalan يقوم منزل السماء ياتي عليك الأرض حديث الفرق ثم رفض بعد ذلك في عرفات ثم منزل السماء يبعد صوتي لقبايا عرفات يتي فعلي في مكنزي في صوافون ينكي في لبس التراويل لمن لم يجد إذاعا منزل السماء يتي وسبي سامي إذاعا فتو إذاعا ورفض في لبس الكفين لمن لم يجد عليه sannan annabi ya sauki ga mutumin da bai samu kufi ba kai bai samu takalma silimas ba to ya sa kufi shine sai to indama rafasa fil maqtu'i awwalan li annahu yasiru bil qabri kan alai a farko manzon sama da yace a yanke takalmi ne rufi ko kufi domin idan an yanke ne zai zama kamar takalmi ne mara rufi shi shekul ta mutaniya fahimtar ta ita ce ba sai mutum ya yanke ba ka da aikin hajji a jidda misali a lokacin da za ka shiga harami ko kuma kana shirye-shiryen siyan kayan da za ka shiga harami da su ka nemi takalmi ta ka zare ba ka samu ba sai ne rikici yake da shi a wajen shekul islamu jami'a ba sai kayan ke ba ومعلمين سنجي سابان اختلف العلماء في حكم المؤمن الذي لا يجبن عليه ووجد حكمه معلمين سنجي سابان أكمد في أيش الهجل في أمرة لبي سابو سليفة بي سابو تعمل إسا كذاري أما كما في سابو قبي قبي كما كبار كذاري هل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين أو أنه يباه له يقصهما بلا قطعه shin wajibi ne sai ya yanke kuffin nasa idanuwar sawunsa guda biyu sun bayyana a waje ko ko a ya halatta a gare shi ya sa ko da yi wannan ba malamai sun yi safani, sun kafi gida biyu wasu malamai suna ganin wajibi ne ke ya yanke sun ɗauki hadisin ba cikin na Abdullahi da Umar wasu kuma sai suka ce a'a ba sai ya yanke ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da wannan hukunci amma daga baya sai ya ba da sauki a Arafat cewa idan mutum bai samu takalmi ta ka ba ya samu takalmi mai nufi ko ya sa ko bai yanke shi al-imam ibn qudamah al-maqdisi a cikin ta ta'alluq ne sai yace wal aula ya ce abin da shi ne, mutum ya yanke mutumin da zai je aiki fatiko ko umara bai samu takalmi ta ka zane ba ko sifat to abin da ake bukata a gare shi takalmin da ya samu mai rufi sai ya reta bayan sai idanuwan sawunsa sai su fito a waje sai ya zama ko da kafarsa ta gaba ta zama a rufe take ko baya da idanuwan sawunsa guda biyu su zama a bayyana yace amalan bil hadith sahih saboda mutum ya aiki da hadisi ingantacce wa khurujan min al khilaf ko mutum ya kusa daga labari ja imamu da kuda to da abin da ya fi shi ne idan mutum ya je aikin hajji ya nemi filifin bai ya nemi kaka zage ba shi da shi dama takalminsa ne tafi da shi daga najeriya ko ba shi ne to abin da aka ko aka fi so shi ne komin wannan takalmin nasa to ya kama shi ya a baya, sai da idanuwan sahunsa guda biyu ta na dama da na hauni za su bayyana shi ke ya kubuta daga safani da malaman da suke cewa wajibi ne a yanke da malaman da suke cewa ba wajibi bane a yanke sun kai yanke ta kubuta daga safani shi ke mun gane ya wannan shine safanin da aka yi a gaba da sannan akwai malaman da suke ganin cewa duk abin da ya zagaye mutum a wajen al-mahid sai su ce wal muhid المخيط تنكتشن أرض المحيط أبن دي زاقيتها وسيما تما لبين سنة كنت جاء أبن دي مكا كوانيا يما زولي قوية هو الحن جنن دي كلك زولي وسيما تما لبين سنة كنت الشيخ سليم بن عيد من يجوز للأرض لنقص ساعة يا حدث من أي شخص يتاعبون هذه أي شخص يا حدث يتاعبون aikin agogo baya cikin abin da aka sani mai aikin hajji ya sa mai aikin hajji zai iya sa agogon wal khatami ya halatta ya sa zuri zuri baya cikin abin da aka haramta ma mai aikin hajji ya sa mai aikin hajji zai iya sa zuri wa nadarati al sannan ya halatta a gare shi sa tabaru ko da ba ciwon ido yake ko da na gaji ne na kwalliya ko ya zara kayansa ba dole sai tabarau in fajire na zanna ciwon gida a'a tabarau na kwalliya mutum zai iya sa wa samma'atul uzl sannan earphone abin ji na kunne ya halatta mutum ya makala shi ana aikin sannan wa tirabit tarahim sannan ya halatta mutum ya sa jakarta lalita ba ai na ka tafi da aka tafi aikin hajji lalita ita ce uwan ka ita ce ubanka ai ba ka da san uwa aikin hajji da ya wuce lalita to da kada ka bari ai ma lalata a lalitar ka kam kam tana nan a nan kullum a aikin hajji ba to aikin hajji ne zai zama mutum kasu yana wanka da kanka ta faɗi kafin ya tafi ofis ɗin aikin hajjinsu kafin a saurare shi ma aiki ne ila yi ta kama shi a rana daga mutum cikin nasihar da ake ma alhaji idan za su zama aikin hajji ba kawai mutum ya koyi aikin hajji ba akwai kuma zama a maka ya za ka yi ka zauna a maka wannan yana cin abin da ake karantar da mutane kuma ake musu wa'azi a kan ba kawai a karantar da kai ka yi aikin hajji ba ba kuma zaman maka da za ka yi a zauna a maka har ga wani irin ba sunan da ake badawa traveler check kudi ne ake baka amma ba kudi ba sai ka ji sun ba ku. ya ba ka wata takarda fara ne da tambarin central bank na Najeriya dauke yake da riyal dubu uku kudin ka kenan an baka shi a cikin envelope sai ka ga mutum za a rage duk bankin da ka gani sai ka shiga sai ka leka musu suna gani shi ke na kojin da sun gino maka kuɗi da yawa to wani aka ba shi kawai yana jira yana jira ko yadda wuri je je wuri je ji wuri je je kai je je je layin waya akai maka cikin layin waya naira a riyal ya ji ka wannan abu aka ba shi canjin canjin riyal da ya yi biyu hali an ba shi travel check ɗinsa na riyal dubu ɗaya ya je ya ce abu naira hamsin ya je ka wannan travel check ɗin riyal dubu ɗaya aka ba shi canjin da riyal da shi sai ya bayan yan kwana ya zo ya nuna aka ce sai kuka za ka iya gane wanda ya shagon da ta iya wada wa mutum da jami'a shaguna ne sun yi kama da juna idan ka kwanne sai ya je ji kamar shi ne su ba ne, bane yana ta kuka ka katoto wanda ya bi aikin hajji zai baka wannan labarin sai mutum ya ta tsantsan sannan kada ka yadda wani ya ce kawo in ce in yi maka canji a sai dai idan dama jami'in alhazai ne sannan ne ka san shi tun ana kuma da yunifom ɗinsa shi ma kuma kafa ka kafa shi kada ya zai ta yi ba su ba shi ne mulki ci da idan da kusa da ka'aba ba muke ka fata ya kusa ga muka ɗakin Allah shi ya manta kada kai haka to ya halatta mutum ya sa da hassa ta kuɗi ya ɗauke hatta mawau kaga a wannan ne aka samu wani wani wani ana ana suna ce shekara ce ke nan kuɗi sai fasa wata ce kawai ya ga tudu a ɗaga a cikin ya shi ya zata jarahu darajin a ce ke baci so ya yanka kama da sai ya halatta mutum ya daura da kansa a ta daura da kansa an koya mutum ya tafi kada ka zo ka cila kamar yadda ya ce sai za ka haka da tashi da ce annabi aka ba ta sannan wa aqdi rida wa aqdi rida ya halatta mutum ya daure ɗaure da ɗaure mayafinsa ya halatta irin irin gal nan da ake sawa da izali da rijaji ya halatta mutum ya ɗaure a kan sa gal za ka samu wasu mutane masu kiba in ka ba su izara su ɗaure to ba zai iya kaiwa ya dawo su ɗaure da hancin ko bakin shiri za izarar ba ya halatta su amfani da gal da ɗaura ba a haramta ba الى شيخ امي على السبب في عين وحمل المتاع على راس جاهد تتولى اضعافها جحت حاجتها في بكايا ديوا يا على التقديم كثورة كثورة كلها كثورة كثورة كلها والابتلال الشمسية يا على تقوم جنس مشغلي مشغلي مشغلي ما لينا الشيخ دليل من الإجلال يا كامل وزن من domin akwai wasu da suke ganin dole na abubuwan da ke aikin hajji ba zai yi ba Kun san mun faɗi ba a jahiliya sun gani suke idan mutum ya shiga aikin hajji to kwata kwata ba zai shiga ɗaki saboda idan ya shiga ɗaki ko wani abu ya rufe shi ai ita sama yanzu nan duk ba ga shi eh, sama ta rufe mu ba ko to a jahiliya kafin so musulunci a wajen su idan mutum yana aikin hajji ba zai shiga ɗaki ba yasa ko gida mutum zai shiga ba zai shiga ta zaure ba sai dai haura ta kansa shi ne Allah ta'ala ce walaysa albirra an tu'tatu buyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha in za ku shigo gidan ku shigo ta ta ta kofo kafi ce ai kofofi akwai zaure zai muku inuwa aya sannan wa taqfi sayyara ya halatta mutum ya shiga mota saboda riko saboda mota ya rufe shi لأن هذه الأشياء ليست موضوعة نصا وهو أن أبوه فأعلى ثم على الشيء ولا خلافا فالمقال خلافا لنا أو كشيء أحدا من أبوه النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لأي حسن بيتا يا أي حسن بيتا أبوه domin ya rika duba lokaci لأي halatta mai aikin haji ya daure ya janjani ya daure janjani domin kada ya sannan ya halitta a gare shi ya sa lema idan ana yayyafi ko ana ruwa ko kuma saboda zafin rana sannan ya halatta a gare shi ya sa tabarau ko na fashiya ko kuma tabarau na ciwon gizo shi ya halatta shi ya sa sannan ya halatta ya makala abinda ake makala wannan na jin magana a kunne shi ya halatta shi waɗannan hadisan guda biyu babban fikihun da suke nuna mana suna nuna maka bayan abubuwan da aka bayyana mana na zahiri suna nuna mana saukin shari'a musulunci shari'a musulunci ba babban zafi ba ce ba zafi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haqq dan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gani a hadisai a gaba lokacin ranar ranar ranar goma ga wata ranar goma ga wata ranar da ake an yi kawo biyar na aikin hajji da wasi sa'ayi jifa yanka sannan kuma aski manzo Allah ta sama aka kafa masa kujera yana ba da fatawa sai sahabi ya zo ce ya ma'aikin Allah zabahtu qabla an anhara sai wata mai ce in haq wala arsh wani ya ce ya ma'aikin Allah حلقت قبل أن أنحر لا يأتي كافر ينكع بشان كان إذا إنهر ولا هرج قيمت فينكع بشان صباحي الشيء أبسي فما سئل في ذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا هرج من ذلك يقول دي التنبيه اللي أنك مثلا أنقباتت لو الذكر قال يسير شيء يذكي باقوم ونين أنه من الذكر شرعه Allah madaukakin sarki ya ce mu ya tsara mana fitowa a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗanda ba su samu da su taɓa zuwa aikin hajji ba damar zuwa waɗanda suka je Allah madaukakin sarki ya ƙara ba su ikon komawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وعليكم السلام ورحمة الله a'a ba ba shi lokacin da ake ce mutum alhaji ne daidai lokacin da yake aikin hajji daidai lokacin da kake aikin hajji to lokacin kake alhaji a shar'ance ke amma al'ada ce ta wasu daga cikin kasashen musulmai idan mutum ya dawo aikin hajji a rika masa alhaji kamar misalin Najeriya ko Afirka china ma suna da wannan al'ada mutanen India ma suna da wannan al'ada kusan kasashen asiya baki ɗaya malaysia indonesia su suna da irin wannan ka'ida duk suna da wannan ka'ida da mutum ya je aikin fadda ya dawo a cikin alhaji amma ba shari'a ba ce al'ada ce shi wanda ya je aikin hajji kada ya sa ka'ida shi dole sai an ce masa alhaji sai zama ya dauki wani nau'i na riya shi kusur da niyyar ai aikin hajji ibada abin da ya kamata mutum ya taɓa fahimta shi aikin hajji ibada ne ai kullum kana sallah kuma kana yin azumi duk watan ramadan to me yasa an ga in an ganka ba za a ce maka musalli al-musalli kai ka ce maka al-musalli in ka gamu da mutane kullum kana yin azumi ya yi azumin ramadan sai aka ce ma asa'im suna shirin kullum musulunci ko kuma sannan akwai tauhidi irin kullum musulunci shi ne ma farko ko kullum ba za a rinka ce alwahi alwahi ko wannan al'adu ne na mutane amma ba shari'a ba ce idan mutum ya je aikin hajji in ya dawo dole sai an ce masa alhaji ko kuma ka a ce masa al'ada ce ta mutane ya danganta da yadda mutane suke mu'amala da ita kusan yanzu ma sai ya zama ko ba ka je aiki ba kuma kana da so sunan ka alhaji ma ga kana shiga kaga ko alai ta zama alai alai wani alai wani alhaji ma za a ce alhaji ma gaba da alai haƙorin maka namiji ba zai sa haƙorin maka saboda ado ne na mata wannan fata wanda malamai suka bada ke nan kama a shirin abdullahi suna abdullahi islam kama a shirin muhammad bin salih kaili cewa mai aikin hajji namiji ba zai sa haƙori ba amma mata su awa man yunashu fil iyya wa huwa fil khifad ghayru mubin su mata yan ado ne so da ka je a basu babu laifi za su iya sa iyaka malamai suka ce ita kuma mutum yana da hadari in ta sa domin yana cin abubuwan da ba su koyuwa wata ma za ta sa da an yi dan magana sai ta buɗe baki to kuma sai ta iya ɗaukar hankalin wani namiji to shi ma idan an tabbatar da babu fitinuwa shi ne aka ce mace za ta iya sawa amma in zai zama fitila ita ma ba za ta sa? a takaice dai ni abin da na sha faɗa wa mutane shine a guje masa hakorin maka idan mutum ya je aikin hajji ya dawo ba sai ya sa wani hakori ba domin zai iya ma shafi ikhlasin mutum shin ya je aikin hajji shi ke nan zai an ka kaje ba a buƙatar wani so da ka isin zamu ne kan mutum ke amma asali mata ko halatta su sa amma maza haramun ne su musamman ma kuma bayan haka manzo su kuma yi hanyar da namiji amfani da zinariya ko azurfa to sai daga cikin waɗannan abubuwa ake yin alama masu ma ni tambaya kan yanzu ya kai kai yanzu ka kai matarka a sa mata misali ke bugawa da kai ya haƙuri shi ke nan kawai sai a ce wani kasu da za ta buɗe bakinka da wani arzikin da ya sa wanda ya taɓa lardin har sai za ka yi da haka ya yi da mutu da zai taɓa shi ba yi da amfani da ba su daya ina haddasa lam'a an a rufe haƙori yana za a baki ba da shi ba nan ina in shiga wani kuma su amma bikin zama abin kula ne amma dai asalin ya halatta mata a gani in an ce ya halatta su sa dama ba an ce bane su sa a matsayin ibada kuma ga baki ɗaya muka rinjaye da cewa in sun samu ne duka a daina sa ba yi da wani amfani ba yi da wani lafiya ya kama da shi Thank you. ai ba tankawa su ma su ba ka'ida ana yankawa ne a fitar da shi da ridadi da ridadi da kuma ba ba da wani dinki an tinga an ce shi maza da ya mushi bashi ba kuma sannan ya aslan ba ce shi bashi da ba aikin hajji sai dai idan bashi ne irin wanda ake na gwamnati wanda za a rika cirewa albashinsa yana da wani masdari tabbatacce na kuɗi duk wata ya san wani abu na shigo masa sai a biya masa ya ci ya karba za a ka cirewa a albashi. shi wannan malamai suka ce ya halitta zai iya tafiya aikin hajji da shi amma kanan mutum ya ci bashi ya ci aikin hajji to baya ci abin da shari'a mutunci da ce kuma Allah ta'ala ya ce wa istata'a ilayhi sabila wani ma hadisi yazo duk da hadisi ne da'ifi aka tambayi annabi sallallahu alaihi menene al-istifa'a yace azdad wa rahiya azdad kudir kudirin abin da za mutum ban ma iyalansa a gida kudirin abin da shi zai fito da shi sannan ar-rahila ya kasance akwai abin hawa akwai abin hawan da zai kai shi in ba wannan to babu istifa'a kenan mutum aikin hajji bai zama wajibi a sa ba to na ga mutum kuma zai je ya cire masa makan bai ci ba shi ba zai je ba اللهم آت أنفسنا تقواها وذكرها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكائين لك ذكائين إليك أوابين مجيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله